zan kirce in koma in koma in koma oga mai da kaina wani iri sai mun cinye sa oga hijayi rasulillah gaskiya ne mai magana garanti saboda ne ya dawo garin nan amma ai din nisan gari da wani a gaban su za a haɗu kan tabara da abin da ke faruwa inda da eh, ya kamata mu kafta kawai eh, inda na riga na in inda ke rena ku eh, ku faɗi kawai yawan maganganun da cin gara kawai gara a gaba faduwa ne ta gaban mai dole mu sa ta kawai ni wannan magana ma ba ban ga amfanin sa mun tsaya gindin mutiya muna magana yayin da kai wasu zo maye sai ka sha dole ne sai ka sha Amo, la amo. kasha, oh, say kasha, dole ne say kasha, na yarda da so. gamo na jini ne ke maki bani so fatan kin gane haba ke yanzu baki hakura ba na san cewa ne miki laifi sanadiyar haka ma jiya ko bacci ban iya yi ba duk a dalilin bata miki ran da nayi yi shi yasa ma yanzu ganin da kika yi mu, dama gidan ku zani ni ma ka jiya na kasa bacci ka san cikin kunci inda baka zo ba ba babu ni babu kai to amma yanzu ina yafe maka na ji daɗin yafe wannan ni ma dama gashi da zan tafi sai na zo miki da wata yar tsarawa naki ne mana ke kadai sai ina zuwa yanzu kuma mm. ce ta aike ni don app mai dan wake an so much aika to mu je da kaki mana Umma, wallahi auren nan daɗin gashi da zafi zafinta. Garbati ne siya mu. Har ma yana ban hakuri akan fushin da na yi da shin nan. Inda na gyan fushin da na na yi da shin nan. Har ma yana ban hakuri. Sai mun yi alfi kina hakuri da abba ko? Mhm, hakuri nake da shi. Ina saƙon da ake ki. La, ina zuwa. sai ka sha oh, sai ka sha dole ne sai ka sha hmm. dama na san zaki fito domin na san kin yi mantuwa ko ya aka yi ka sani ya ba zan san kin yi mantuwa ba bayan ga sakonki a hannuna gashi sai ki shige ciki ni zan wuce domin ina sauri ni kwaran shiga ciki ba sai mu je dai in raka ka a'a ki shiga ciki domin in baki shiga ba raina zai ɓaci kuma raina ya ɓaci ba zan ƙara jin daɗi ba ki shiga za mu haɗa anjima ai to shi ne tun da ka ce haka ki na yarda da su gamo na jini ne Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana ranka ya daɗe akwai matsala Tami. Wannan shu'umin yaro fa ya dawo. Eh? Kwarai da gaske. Ala baka yawan rai. Ina tafiya sai ga yaron na ya wuce. Ni na ji ƙara, na ji zafi. Pau! In juya an duba an gani sai na ga wannan yaro ne ya wuce ta kusa da ni. Haba, ina kwance a ɗaki na je da daddare. Ta bayan ɗakin na wani irin zafi ne ka san an wuri gidan biredi. ko shi ne da ya wuce ta kuma ne shi ne ya wuce shi shi ne shi yasa na ce to ba zan yi ƙasa a gwiwa ba a matsayina na mai unguwa dole ne in taso in kawo ƙara wurin ka Allah ya baka yawan rai sarki ba ka je duk inda liman yake ka bincika duk inda ka shiga da fita sai kaka ka kira min Allah ya kara ma lafiya yi maza duk inda yake a garin nan ka nemo an gama ai maza san kira mai anguwa an kai ya yi mafita wannan bayani ya za yi da kasashen zan je mana kai ne zan rinka kawowa ka je Allah yaron nan ya zo kana garin nan wallahi ba inda zaka sai abin da hali yayi da baka san da tafiyan ba sai yanzu muna nan da kai a gudu tare a tsira tare a'a wannan mutu a ta tare fa kace a gudu na ce tare a tsira tare to wani tsira kai kin jira na gama cin doya nan za mu tafi kin san me tun ina cin abinci ba a so ya sauri yanzu musamman ma doya kuma ni ina son doya ke bari in ci abin nan a hankali ni dai mutuna ka samu ka gama cin doyan nan mu samu tafi wallahi na na kosa mu tafi bari in gama ci sai mu tafi ko ya ko ma dai ya ne ka gama da wuri mu samu tafi kai ki na kusa damu in da ke baka cin gyara na san miki eh saboda na buge wannan kike cewa ba na gani to bari nuna miki gani kai kai kai zamana kai mace ce za ka buga mace na so nuna mata ganin ne saboda na buge wannan har za ta wani kai mu je kawai kai kuma ina za ka je